zaman aure yau da gobe sai Allah ina ga haka ya kamata a ce ko shi yasa in za a kai mace sai a ce Allah ba da zaman hakuri a ya mun taru mun cika za mun sha madara mun yi murna a ce zaman hakuri in an ce hakuri an san fa ba madara da zuma aka baka ka sha ba kake hakuri me ke faruwa wani abu ne wanda ranka bai so ba ya faru ya aka yi saboda a zaman aure ne za ka gani ka ki gani ka ji ka ki ji sai saboda ka haƙura da naka don wani ya amfana shi ma ya haƙura don kai ma ka amfana to wannan zaman yana buƙatan abubuwa masu yawa waɗanda ni shawarwari ne zan bayar a gaɓoɓi kamar haka shawarwari na za su tafi wasu su zuwa ga mata wasu su zuwa ga maza a ke matsayin ki mace 'yar uwa mai albarka daga cikin abin da ke sa auren ke yi albarka ya kece na sa'a shine kiraya gidan aurenki da bautan Allah kiraya gidan aurenki da bautan Allah idan kina yawan ibada a gidanki to wallahi albishirinki zaki mamakin irin alkhairin da zai shigo gidan wannan ya tabbata a cikin kissan na na hafsa Allah ya kare da a gare ta iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga wani abu ya faru ya nufin ya sake ta ko ma har ya kai ga ya sake ta din kafin ta fita daga ɗakinta wallahi sai Allah ya turo mala'ika jibril tun daga saman bakwai mala'ika ya zo bikonta Allah na kishinta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ka maida na na hafsa ɗakin ta kattafi ta kakkasa ta menene dalili innaha kanat sawwamatun qawwamatun afifa qualities uku take da shi tana yawan sallan dare don haka bata cancanci a raba ta da ɗakinta ba allah ke kishin na na hafsa saboda bautanta sawwama tana yawan azumin nafila don haka matsayinta a wurin allah ta kofar rayyana za ta shiga aljanna ba ta kofar kowane farin hula dan aljanna ba aljanna akwai kofar rayyan masu azumi kadai ake basu su shiga ta wannan kofar saboda alfarmanta tuna na hafsa na ciki sannan tana da kamewa mace ce bai kamewa da nisantan abin da zai zubar mata da mutunci annab sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe allah ta'ala ya nuna cewa ta ma ci riban kasuwar saboda ya ce matakka ce kuma a gidan aljanna na yi imani ke ma za ki so gidan ke zama haka na na hafsa yau annabi kusan da guda fa inna fatahna laka fathan mubina amma shine ake cewa ka maida ta saboda ga matsayinta to wannan satan amsa ne ko shakka babu ga mata in suna so gidajen su zauna lafiya suna so Allah ya musu yaƙi ba boka ba laya amma kuma Allah zai miki yaƙin wa kafa Allahul na Wannan wannan ne abu na farko dan idan kika kyautata ala'inki da Allah to Allah ne zai kishinki